بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من صار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد يوم ما سؤال بركة إني مكو جيسوا إرن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو دون اللوكشي ko barka mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka wannan shiri da ake mishi take da ni'imar Allah hakika idan ba a manta ba muna bayani ne akan ni'imomi na Allah tabaraka wanda suka shafi addini a cikin ni'imomin da suka shafi addini muna bayani ne akan ni'imar da Allah tabaraka ya yi ma bayin shi na karban addu'a Allah tabaraka ya yi ma bayan shi umarni su roƙe shi su roƙe shi duk bukatunsu haƙiƙa magabata sahabban annabi sallallahu alaihi sallam ba sa raina abin da za su roƙi Allah sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yakan roƙi Allah wato gishirin gidan shi gishiri ka san ko gishiri ya fi komi arha a cikin ababen da ake sayarwa ba abin da ya kai gishiri arha to yana roƙon Allah gishirin gidan shi yana roƙon Allah akan hancin takalmin shi akan komi nashi yana roƙon Allah saboda kuma Allah ya mishi alƙawari ud'uni astajib lakum ku roƙe ni in kun roƙe ni zan amsa muku in ji Allah ya yi umarni a wurare daban-daban a Ƙur'ani cewa a roƙe shi wa idan salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'a idza da'an idan bayina sun tambaye ka anni a kaina in ji Allah tabaraka ta'ala ya ce ka gaya musu cewa ina kusa duk wanda ya kira na zan amsa duk wanda ya kira ni ka kira Allah ka roƙe shi bukatunka kuma la tasta'zim hajatak kar ka ga wai abin da kake nema a wurin Allah ya yi girma saboda haka anya Allah zai baka in dai ya halatta kuma an ba wani dan adam kai ma ka roƙi Allah zai baka ba abin da zai hana Allah ta ta Allah ya baka saboda ka yan uwa masu albarka ka roƙi Allah bukatunka kuma kada ka damu kai bukatunka wurin 'ya'yan adam shine yake cewa al Shafi la tas'alanna bunayya Adam hajatan wa sal alladhi abwabu la tuhjabu yace kada ka roki dan Adam wata bukata musamman cikin bukatun da ba wanda zai iya biya sai Allah arziki misali lafiya yawan damuwa da duk wani abun da ka sani dan adam ba zai iya maka shi ba sai Allah to kar ka roki dan adam ka roki Allah ne sai Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah yana fushi idan ka bar roƙon shi wani yi adama hina ga yaghdabu shi kuma ɗan adam in dai ka matsa mishi da roƙo za ka matsa mishi da roƙo to zai yi fushi to ka roƙi wanda ba zai yi fushi ba ka roƙi wanda za in ka je ka kwangwasa kofar shi ba za a ce maka bai tashi ba ba za a ce maka ka jira ba sai baka kuma ya alƙawari sai baka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal idan ɗayan ku yi addu'a za a amsa mishi in dai muddin bai yi gaggawa ba aka ce mishi ya annabin Allah ya mutum ne zai yi gaggawa ya ce ya ƙolu ƙadda autu falimus da jabli ya ce ina ta kai bukata ina ta kai wa an ƙi amsa min har yanzu sai Allah ya rabi da shi ba zai amsa mishi ba wani lokaci Allah yana rike bukatar ka ya biya maka a take don ka samu ladan kaskanci ma Allah tabaraka ta'ala da ladan yi ibadan addu'a ka yi ibadan roƙo saboda wallahi wani in ka bashi in aka ya roƙa aka bashi ya samu abin da yake so to baya sake roƙon kuma shi kuma Allah yana son a roƙe shi sai dan zinkir da bukatan ka dinka ka ci gaba da roƙon wani yana samu da za ka gaishe a sahun gaba yana sallah a sahun gaba a masallaci azumin nafila baya wasa amma yana samu shikenan salla wa sama amrin kana yatlubuhu lamman qada al-amru la salla wa la sama yana sallah ne yana azumi saboda yana neman wata bukata bukatan tana biya ba sallah ba azumi kuma ya rabu shikenan Allah ce ka alam ya du'una ila durrin masa yadda ka san bai taɓa roƙon Allah akan wata bukata tashi ba bai taɓa roƙon Allah ba kamar bai taɓa roƙon Allah akan wata musiba a tunkuɗe mishi ita ba Allah ka biya mana bukatunmu ka ba mu ikon ƙasƙanta zuwa gare ka mu roƙe ka bukatunmu kuma in mu roƙe ka Allah ka biya mana domin annabi sallallahu alaihi ya gaya mana cewa Allah tabaraka ta'ala in dan adam yayi roƙo za a amsa mishi in ma a bashi take in ma a jinkirta mishi sai lokacin da ya daidai a bashi in ma a gafarta mishi zunuban shi saboda wannan addu'a in ma kuma a bari sai ran tashi alkiyama a bashi lada a ɗaukaka mishi daraja har ya ce to wannan lada da darajar na a ina a ce ai kai addu'a rana kaza ba ga amsa ba ko kai addu'a rana kaza ba ga amsa ba ko ya ce eh ce to su ne nan aka tara maka sai ya ji ma shi da ma ba a taɓa karɓar addu'an shi ba don a bashi wannan girma da ɗaukaka ubangiji muke roƙo baraka wata ala ya karɓi addu'o'inmu kuma ya yafe mana zunubanmu mu wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa